jerin 'yan wasan hausa mata waɗanda suke da kuɗi. jaruma ta biyar ita ce jaruma jamila na gudu shararriyar 'yan wasan najeriya ce daga masana'antar kannywood kyakkyawar jaruma ta kwashe kimanin shekara goma tana yin fim Jamila a matsayinta na ɗaya daga cikin wasan kwaikwayo ta samu rajejeniya da kuma karramawa da dama. Jamila na gudu ta yi fici a Najeriya a matsayinta na uwar gida a mafi yawan fina-finanta na Hausa. Tana ɗaya daga cikin manyan jaruman Kaniwood da ke da zaƙar ɗabi'a a cikin wasan kwaikwayo. Sai kuma jaruma ta hudu ita ce Maryam Waziri ita ce ta hudu a jerin jaruman Kaniwood da suka fi kowa kuɗi a jerin manyan jarumanmu. jarumar dai tana ɗaya daga cikin jaruman kawunu masu mutunci kuma ta shahara a masana'antar saboda kyawunta shaharar ta ya zo ne a shekara ta 2020 tsohuwar daraktan fina-finai ta hausa ta gayyace ta da ta fito a matsayin laila a wani fim mai suna labari na rawar da maryam ta taka a wancan fim ɗin ya ba ta damar shiga masana'antar kuma tun daga nan bata yi wa bata yi ƙasa a gwiwa ba sai kuma jaruma ta uku ita ce nafisa abdullahi Nafisa Abdullahi ana yi mata kallon ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood. Nafisa ta fito sama da fina-finai guda ɗari. Jarumar da na cikin jaruman Kannywood mata masu kuɗi a Najeriya, fitacciyar jarumar da ta yi fici a shirin labari na. Nafisa Abdullahi ta lashe kyaututtuka da dama a kyautar nishaɗantarwa na City People. Sai kuma jaruma ta biyu ita ce Rahama Sadau. Matashiyar jaruma ce da ta mamaye masana'antar fina-finai ta Najeriya. tun daga fitowar jarumar Kannywood har ta zama ɗaya daga cikin fitattun jaruman Nollywood a Najeriya. Jarumar 'yar asalin jihar Kaduna ce ta biyu a jerin mafi kuɗin Kannywood a Najeriya. Ƙwarewar wasan kwaikwayo da rawar da Rahama Sadau ta yi a fina-finai da dama. Na ban mamaki, Rahama ta samu kyaututtuka sama da guda talatin da ta samu kyautar jaruman fina-finan Hausa har yanzu tana ci gaba da yin tashenta da hankulan a masana'antar. baya ga 'yan wasan kwaikwayo ita ma 'yar wasa ce sannan kuma jarumar ta mallaki kamfanin shirya fina-finai mai suna Sado movies sai kuma jaruma ta farko wacce ta fi dukkan su kuɗi ita ce hadiza aliyu da aka fi sani da gabon ce jarumar kaniwood mafi arziki a najeriya tana ɗaya daga cikin jaruman fina-finan hausa da suka yi fice a kaniwood haɗi da nollywood mahaifinta ne ya rene ta a jarumar. a lokacin da tana ƙasar Gabon, inda ta girma a Gabon ta samu digiri na farko a cikin harshen Faransanci. Kafin ta koma Najeriya a shekara ta 2004 ta haɗu da fitaccen jarumin Kanyud, wanda daga baya ya shigar da ita masana'antar a matsayin jaruma. Sai dai kuma 'yan kwana-kwanan nan ta ɗauko wani program wanda ake ce ma gaban shu wanda wannan program da ta ɗauko. Ya wa'annan jaruman muka samu daman kawo muku guda biyar da suke da kuɗi a Kanyud sai kuma gobe idan mai kowa ya kai mu mun gode sosai to an ce kin taɓa yin aure menene gaskiya kuma waye shi amma wayansu mutane sun ce kafin ki aure shi mawaƙin kin taɓa yi aure a gombe me ya faru